Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na sarki da hashin gumen tare da farmaka kalin musu garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar litinin bakwai ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Dr. filu ma'aikatar lafiyar kasar India ta ba da rahoton samun sabon kama da cutar COVID-19 a kasar 1,636 a yau ɗin da litini wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabbin kama da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a ƙasar india zai zarce 31 da aka sani yayin da adadin waɗanda suka samu raunuka ya ƙaru zuwa sama da ɗari. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda suka shafi shekaru suna aiki masu sojojin Amurka da neto da kar su gudu daga ƙasar saboda tsoron ramuwar gayya tana mai ba da tabbacin cewa ba za ta musu komai ba. kanun labaran kenan aka saurara 'yan kasar jamhuriyar nijar sun nuna alhininsu game da mutuwar sama da mutum 100 a burkina faso shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya yi Allah wadai da faruwar wannan danyen aiki yana mai jajantawa al'ummar Burkina Faso rasuwar waɗannan fararen kula tare da jaddada goyon bayan Nijar a gare su. Haka kuma muna tafiyar tattaunawa da muryar Amurka ta da sabon shugaban hukumar EFCC a wata ziyara aiki da ya zo nan Amurka. amma maganin kalubale kamar yadda muka ce za mu bincike wannan din kasan nan tamu ce idan ba mu yi ta ba eh, ba mu yi aikin ba ma eh, mu muka cuci kanmu da kanmu sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma ku kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ba da rahoton samun sabon kama da cutar COVID-19 a kasar 1,636 a yau dina litini wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabon kama da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Adadin mace-mace kuma 2,427 ne. a can kuma kasar burtaniya jiya lahadi ministan lafiya matt hancock ya ce nau'in delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a india mai yiwuwa ya fi nau'in alpha saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100 cutar corona nau'in delta din dai ta zo ta fi yawa a burtaniya inda ta zarce ta nau'in alpha wadda aka fara ganowa a kent inji hancock ga manema labarai mai yiwuwa ne cutar nau'in alfa ta janyo jinkiri ga shirin kawo ƙarshen kulle zuwa ranar 21 ga watan nan na yuni a cewarsa yawan waɗanda suka samu raunuka yau litini sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar pakistan ya ƙaru zuwa sama da ɗari a cewar muhammad usman abdullah mataimakin kwamishinan gundumar kokti da ke lardin singh mutane dai akalla 38 ne suka mutu a wannan hatsarin jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun zarce dubu masu ayyukan ceto na ta kokarin zakulo fasinjojin da suka makale cikin tarkacen jirgin suna masu fargabar yiwuwar adadin mace-mace ya karu a cewar abdullah ga manema labarai ministan yada labaran kasar pakistan fawad chowdhury ya faɗi a wata takardar bayani cewa zai yi wuri a ce wani kuskure ne ya yi sanadin hatsarin ko kuma wata makarkashiya to amma ana kan duba dukkanin abin da ka yiwu kungiyar taliban ta yi kira ga 'yan kasar afghanistan waɗanda suka shafi shekaru suna aiki ma sojojin amurka da neto da ke kan janyewa daga kasar ta afghanistan da karsu 'yan afghanistan ɗin su bar kasar tasu da yaƙi ya ɗaiɗaita saboda tsoron ɗaukar fansa da kungiyar ta 'yan tawaye kayi wannan tabbaci da taliban ta bayar yau litini na zuwa ne a daidai lokacin da dubban 'yan asalin afghanistan da amurka da kasashen kawance suka ɗauka aiki akasari a matsayin tafintoci a tsawon shekaru kusan ashirin da suka yi a ƙasar ke fargabar fuskantar ramuwar gayya daga 'yan tawayen don haka suke harmar neman biza zuwa amurka masarautar musulunci ma'ana taliban ba za ta sa su gaba ba kira ma take yi cewa su koma rayuwarsu ta asali kuma idan ma suna da ƙwarewa a kowane irin fanni su shiga yin aiki ga ƙasarsu a cewar taliban a wata takardar bayani wadda aka tura ma 'yan jarida aka kuma wallafa a shafin ƙungiyar na yanar gizo a yau dinnan litini takardar ta taliban ta ƙara da cewa ba za su shiga wani haɗari ba daga ɓangaren mu kafin ibrahim ya dawo da karin wasu labaran zamu leƙa jamhuriyar nijar inda al'ummomi suka bayyana alhininsu su game da mutuwan mutane sama da ɗari a makon da ya gabata lamarin da ya sa aka ayyana zaman makoki na kwanaki uku wakilin murya amurka a mai sulaimun barma ya aiko mana da ƙarin bayani wannan shine hari mafi muni da aka taɓa wa fararen hula a burkina faso wacce yake ɗaya daga cikin ƙasashe uku mafi fama da hare-haren ƙungiyoyin ta'addancin da suka tare a arewacin mali yau shekaru kusan goma kamar yadda wannan mummunan al'amari ya girgiza daukacin jama'ar burkina faso haka 'yan kasar mazauna nijar ke nuna juyayi akan waɗannan kashe-kashe in ji saidu musa wanda aka fi sani da saidu burkina be. yan bindiga ne karfi biyu da dare da minti goma sa bakwai sun ka zo suna halba mutane suna kona gida suna halba mutane suna kona gida sai karhi biyar da sahi kowa bai zo kawo mai taimako ba diba mana wannan bai yi ba wallahi ba mu zai dadi ba ko kadan yanzu haka hankulan jama'ar kauyukan iyakar nijar da burkina faso ya tashi sakamakon lura da yadda 'yan bindiga suka soma karkatar da ayyukansu a kan iyakar kasashen biyu wani mazaunin yankin liptako gurma da bai so in bayyana sunansa ba ya buƙaci mahukuntan nijar su tsaurar matakai don dakile dukkan wani yunkurin 'yan ta'adda in ka gani gemu ɗan uwanka ya kama da wuta to duka sama naka ruwa hankalinmu ya tashi kwarai da gaske muna cikin tashin hankali saboda bakin iyaka muke to ga mu wannan gaskiya muna ga kira shugaban kasa alhaji bazum ya ɗauki matakaiya na kwarai ya yi ramforsen security bakin iyakan nan shi na son karin security kwarai fa sha'anin tsaro a yankin sahel wani abu ne da ya ɗauki hankulan gwamnatocin ƙasashe biyar mambobin ƙungiyar jason sahel yayin da ƙasar faransa ta amince ta shiga wannan yaƙi ta hanyar wasu dakarunta sama da dubu biyar da ke girke a kan iyakar mali nijar da burkina faso wannan ya sa shugabannin kasashen sahel da na faransa ke tantaunawa akai-akai domin neman mafita amma kuma kawo yanzu ba wani sauyin da hakan ya samar a fagen daga kullum macron yana kiran firidan afirka kusetu na jason sahel kullum sai yayi su renew amma babu ta ja baya in faransa bai yi ne su bar armacin musu su ba su kayan aiki kawai ana ke akwai eh, kayan aiki akwai midimi akwai faransa akwai mi diba niger mali burkina talakawa bai ji daɗi kullum ana ki an kasa talakawa wallahi wannan zancen nan ban ji dadi ba fiti bidillahi su kawo wanda zai taimaka mu mu samu kanmu. Rahotanni daga ƙauyen na Solhan sun ce a yammacin jiya Lahadi aka bizne ga wakin waɗannan mutane kimanin ɗari da sittin waɗanda aka karkasa a ramu uku cikinsu har da yara ƙanana kusan 20. shugaban kasar nijar mohamed bazoum ya yi allah wadai da faruwar wannan danyen aiki yana mai jajantawa al'ummar burkina faso rasuwar waɗannan fararen kula tare da jaddada goyon bayan nijar a gare su a irin wannan lokaci na tashin hankali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gai da Silan wani barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da wasu karin labaran. To Sarfilu ƙwararru kan harkokin soja a yammacin duniya na nazari kan koshin wani jirgin sama mara matuki wanda bai ƙarƙashin wata hukuma wanda wata na'urar da aka ƙirƙira don ta yi tunani da kanta ko artificial intelligence a turance ke sarrafawa ne ya kashe mutane a kasar libya bara a karan farko ba tare da ma wani dan adam ya sarrafa daga nesa ba wani rahoton da wani kwamitin ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a makon jiya wanda ya nuna cewa wani jirgi mara matuƙi da aka kera da fasahar zamani aka kuma tura ƙasar libya a ta bakin rahoton ya yi ta kai hare-hare tare da farmaki daga nesa kan sojojin da ke yaƙi ma janar khalifa haftar ya haifar da wata zazzafar muhawara tsakanin jami'ai a ɓangaren tsaro na yammacin duniya da kuma sauran ƙwararru gwamnatocin ƙasashe a duniya sun shafe wata da watanni suna ta muhawara kan ko ya waje ba a yi wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa kan ƙa'idar amfani da jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa au a ƙarƙashin wata hukuma au akasin haka da kuma irin ƙa'idojin da ya kamata a gindaya musu Amurka na shirin yin shela a yau dinnan litini na wasu sabbin matakan yaƙi da safarar jama'a da fasa kwabri yayin da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ke ganawa da shugabanni a ƙasar Guatemala don tattaunawa kan batun ƙaurar jama'a da kuma tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya gaya wa manema labarai cewa suna kuma son gabatar da wasu ƙarin matakai kan cin hanci da rashawa to amma babu wani shiri na yin shelar ƙarin tallafin kuɗi a wannan lokacin shugaban amurka joe biden ya buƙaci harris ta jagoranci aikin magance musabbabin ƙaruwar baƙin haure da kan kwararo ta kan iyakar amurka da mexico jami'an gwamnatin amurka sun jaddada cewa cin hanci da rashawa ne babban dalilin da ya sa ake fama da ƙaurar jama'a da kuma yawan kin zuba karin jari da kamfanoni masu zaman kansu ke yi a kasashen na yankin tsakiyar nahiyar amurka labaran duniya kenan ko aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji a farkon shirin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya abdulrashid bawa ya kawo ziyarar aiki nan amurka kuma sashen hausa ya tattauna da shi kan batutuwa masu yawa abokin aikin haruna shehu ya yi wa shugaban hukumar wannan tambaya mutane da yawa sun yi murna sosai da naɗin kada aka yi amma kuma akwai wasu da suke tunanin cewa karancin shekarunka da aka baka wannan mukami na shugabantar hukumar yaƙi da cin hanci ta efcc kamar zai iya kawo maka tarnaki ko kalubale wajen gudanar da aikinka ana tunanin cewa kamar akwai wasu da kila za su iya cin karansu ba baka kamar ba za ka iya taka musu bulki ba me za ka ce game da haka a babu wannan ishu na kalubale yakan towa mutum yana yaro yakan towa mutum yana saurayi yakan towa mutum yana da cijo yakan tuwo mutu yana tsoho kowa kalubale na iya zo mashi amma ga wannan tafiya ina ganin ai suna wani tambaya ne wanda bata dace ba shin wanda aka ba aikin nan yana iya shi ya san shi ya fahimce shi zai iya shi shi kawai kuma ya kamata a ce wato kamar yadda muka yi magana abin nan yan najeriya ya kamata mu fara tunanin yadda da shugabanninmu shugabanninmu idan suka ɗauki wani mataki ya kamata mu ba su wannan trust din da yadda don suna da dalilan da yasa suka yi wannan ba na son mutum ba ishu na yadda muka tashi da sauransu mutum ya ɗauki ganga yana ta yabon kansa ko wani abu a kai ina ganin mu bata haka amma maganin kalubale kamar yadda muka ce za mu bincike wannan din kasan nan tamu ce idan ba mu yi ta ba ba mu yi aikin ba ma Eh, mu muka cuci kanmu da kanmu muna da yara ƙanana wayanda ga sunan mu ma mu ba wani dogon shekaru muke da shi ba so za mu cuci kanmu ne kawai mu yi ba kuma za mu yi shi in Allah ya so za mu yi akwai da yawa yara iri na din a cikin system din da sauransu wayanda muna nan tattare kuma mun riga mun sha alwashin cewa wannan aikin da aka bamu in Allah ya so za mu ba mara ɗakunya kuma za mu yi shi tsakani da Allah saboda rayuwar nan kamar yadda ka sani dai za a mutu kuma ya mutu za a yi tambayoyi to muna son a yi mana tambayoyi waɗanda za mu zo mu scaling to mu shine babban abin ba ma nan ba nan abubuwan da mutane za su ce mutane za su ji cewa abin da ya kamata su ce na na na na na sha'anin bakin su ba za ka hana musu maganganu ba to amma in Allah ya so za mu yi baki kokarin mu mu yi wannan aiki tsakani da Allah to a ƙarshe me za ka so wani abu guda ɗaya ne za ka so a ce 'yan Najeriya sun waiga sun kalli hukumar EFCC su tuna da abdulrashid bawa tun yanzu to ai uh, to mutumin kirki ne ko mutumin kirki ne wanda ya zo ya taka tashi rawa ya uh, canza efcc ta tsaya a matsayin kanta ta hukanci waɗannan abubuwa tare da bin dokar ƙasa ta kuma tabbatar da cewa abubuwan da ta gani ta yi su tsakani da allah ta bi sha'anin uh, hukumar kotu ta kwato su kuma wannan gefen ɗaya kenan amma uh, abinda nake ganin muke son mu a tuna mu hukuma wadda ma ta hana abin a yi shi makaran kansa kafin ma a yi shi saboda ya fi sauƙi ka hana a yi din da ka bincika din bayan an yi to shi ne muke ta ƙoƙarin aiki a kai Ah, insha Allah kuma za mu samu nasara. A gai da Haruna Shehu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zaca mu na yanar gizo VOA Hausa da ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa daraja shi hau Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka? Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu. a babban birnin tarayya Abuja, wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne kan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shugabanni musamman sarakunan gargajiya. Batun koyarwa da samun ingantaccen ilimi musamman a makarantun gwamnati abu ne da ke cikin wani yanayi duba da yadda ake sakaci wajen ba wa ɗalibai ilimin da ya dace su yi gogayya da takwarorinsu na makarantun da ba na gwamnati ba. Wasu lokacin ma ba kujerun zama muhimman kayan aiki gine-gine inda ake ganin yara na azuzuwa mara rufi da dai sauransu a wasu lokuta kamar yadda masana a fannin ilimi suka bayyana. A birnin tarayya Abuja makarantun gwamnati na buƙatar gagarumin gyara sabbin gine-gine kujeru hudu kayan aiki na zamani kamar su na'urorin tafi da gidanka don inganta ilimi dakunan ajiyar na'urorin karatu na zamani malamai masu sami karin horo don inganta aikin koyarwa in ji shugaban makarantar sakandaren mataki na farko na unguwar katamfi alhaji yahaya daudu gaskiya kam da na shigo na tar da yara a kowane aji kusan tamanin zuwa casa'in to allah ya sa a kowasu azuzuwan da da suke neman gyare-gyare gwamnati kuma sun yi kokari sun shigo muna da gyare-gyaren kuma suka ba mu kujerun yara sai muka samu damar rage su har zuwa 60 kowane kujera yara sun samu zaman biyu to wannan abu ya mu dama eh, ya yi compliant da distancing daga farko dai mun samu matsala amma sai da muka tashi tsaye muka wa PTA kuka su koyi kokari sun karo muna wasu malamai sa'annan kuma mun wa kuka muka kai kuka wurin authority su kuma sun taimaka muna suna dan support din da wasu malamai daga primary school to abin ya dan kawo sauki yanzu muna fara neman kujeru na yara da azuzu zuwa ba mu kima yara su zama a ashirin a kowane aji ba ko da ke policy din ya ce tsakanin 35 to 40 ya nuna cewa idan mun samu karin azuzuwan za mu so sannan kuma kujeru za mu so malamai kuma za mu so gaskiya ne da dawowansu daga covid break dina yara da dama kuma sun kusa manto abin da aka koya musu daga shigowansu mu ma mu anshe su hannu biyu ba da batan lokaci ba mun sa su a azuzuwa ana ta koya musu hadu da extra lesson previous times din sun samu daman yi darasi kuma su yi gwadawa kuma gwadawa ya yi bayani cewa sun kama koyarwa dama sosai. Tun bayan komawa aikin karantarwa a watan Janairun shekarar da muke ciki baya ga tsawon lokaci da ɗalibai suka shafe a gida sakamakon rufe makarantu don dakile yaduwar cutar corona virus da kuma yajin aikin gama gari da malaman jami'o'i suka yi a shekarar dubu biyu da ashirin malamai a makarantun gwamnati ke kokawa kan koma baya da aka samu da karatun ɗalibai banda bukatun kayan aiki kamar yadda wani malami a makarantar firamarin Inyanya da da aka fi sani da phase 1 primary school ya bayyana. Da aka dawo mun ga an kawo sababbin kujeru a ya taimaka mun decongesting su ajijuwa aka bi protocol na COVID-19 har zuwa wannan lokaci. Babban da haka har yanzu akwai bukatu na electronic media na ura na kwaizuwa wanda ko a gida yara za su iya su koyi wani abu. Abin da haka ma renovation ma da is need from time to time muna roka gwamnati ta yarda a dinga zuwa ana yin renovation da kuma rashin wuta da yake fuskanta shi ma matsala ne wanda muna bukata idan so samu ne a tura malamai su je su yi karatu na ICT so that mu samu mu karo mu catch up da wayansu kasashe na waje zai kawo taimako da kuma cin gaba cikin karatu a nigeria. A gaskiya mun samu cikasa wannan bangare domin yara da suka koma gida ba karatu ba komai sun koma kasa so mun discover cewa sun yi sanyi sun koma baya amma da yake abu ne wanda ba za a yi iya komai a kai a lokacin can ba yana da kyau kyau a tashi cikin lokaci domin yaran nan su samu su catch up da sauran kasashe na waje. Ba a bar sarakunan gargajiya a baya ba a kiraye-kirayen inganta yanayin da makarantun gwamnati ke ciki a birnin tarayya Abuja inda sarkin fafe Alhaji Abubakar Ibrahim Gimba yake cewa. Alhamdulillah lalle malaman suna kokari kuma wadda muna ganin a yadda gwamnati ta ɗauki mataki ya kamata su kuma su jaddada ɗaukaka kokarin ba malaman kuzari da cin gaba yadda za su ci gaba da jin daɗi yadda za su tabi game da ayyukan koyarwa mu yadda kuma za su ci gaba da karatun su ma yaran idan aka ɗauki kwararren mataki a kan su wadda aka nuna cewa lalle suna kokari da yadda aka samu tazaran rashin samu karatu ma yara a lokacin da ake maganan covid-19 in aka ci gaba da haka ɗin to insha Allah ina ga su ma da tafiyar da ayyukan su yadda ya kamata shi makaranta idan gwamnati sun gina makarantu hakika akwai lokacin da zai kawo a ga cewa ya kamata a yi renovation idan ana ana gyara to su yaran da suke karatu a cikin wani hazukan da ake gina wanda kuma yana iya yiwa ga cewa hazukan sun kai shekara biyar shida ba a yi renovation ɗinsu ba amma kuma yana renovation da kin yara za su ji daɗi da a cikin hazukan suna karatu a ciki su malaman da su ma suke koyarwa yaran a cikin makarantu bai kasance government ta ɗauki ƙwararren mataki ya kasance cewa sun yi abin da zai kawo wa malaman su ma kwazo kasance a makarantun gaba ɗaya babu wani makarantu arzukan azukan haka cewa suna nan a wargaje wanda su ba sa su burin sanya su cikin jin daɗin shiga arzukan suna kwaiwa yara ba to in a gwamnati tana yin wannan kulawa da wayannan gyare-gyaren insha Allah malaman gaba daya za su ci gaba da samun kwazo da tafiya da ayyukan karatu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bissalam Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa. Gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonnin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Ahmad Usman tangan Makeri da Alhaji Mantari mai shago da waken basa. Suka ce yadda muke samun labari daga ƙasar Nijar cewar jami'an tsaron kasar na samun galaba da nasara a kan 'yan ta'addan kasar wani ci gaba ne a yaƙi da ayyukan ta'addanci. Muna kira ga jami'an Najeriya da su cire mana kitse daga wuta a game da yadda ta'addanci ke jawo hasarar rayuka da dukiya a kasar Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. 'Yan uwana 'yan Najeriya, ni dai ina tafa da shawara ko da ba za ta yi wa wasu daɗi ba. Tun da mu ga irin halin rashin zaman lafiya da take ciki. me zai hana dukan masallatai da cocina a da kufa da addu'o'i ko Allah zai tausaya mana ya kawo mana ɗauki. Idan muka ce za mu zuba ido sai gwamnati ko rundunar sojoji da dai duk wasu masu ɗamara za su kawo mana zaman lafiya. Wallahi muna rana. mu yi haƙuri mu yi amfani da wannan dama ta addu'o'i don gayawa mai duka duk dama ana addu'o'in amma a sake ɗaukar wani sabon salon addu'ar domin matsalolin yanzu a najeriya ba sa baya sai gaba saƙo daga buba mai gora gashuwa daga nan kuma sai saƙon ɗan matan maida amina kano mai da garko ya ce assalamu alaikum voa hausa dakatar da shafin twitter da gwamnatin kasar najeriya ta yi tabbas matakin ya yi daidai domin ire-iren su facebook twitter da whatsapp akwai kurakuran da ya kamata su gyara shi kuma muhammad ibrahim macina daga jihar yobe cewa ya yi salon voa hausa hakika rasuwar matasan jihar kano kimanin goma sha a wani mummunan hadarin mota da ya auku daga kano zuwa zaria ya girgiza al'ummar jihar kano da ma najeriya baki daya Allah ya ji kan waɗannan matasa da suka rasa rayukansu mu kuma idan ta ta zo ya sa mu cika da imani. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Salam VOA Hausa ku bani dama na yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi adalci wajen ɗaukar matasa aikin 'yan fawa ta ɗauki 'ya'yan talakawa ba 'ya'yan masu hannu da shuni ba. Sako daga Yusuf Mai Leda Gwalalo jihar Bauchi. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga baban Diman Mambande. ya ce salam muryar amurka muna jimami da tur da allah wadai da harin 'yan bindiga a burkina faso wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 132 a ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo ƙarshen ta'addanci a afirka da ma duniya baki ɗaya madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ma'aikatar lafiyar kasar india ta ba da rahoton samun sabon kama da cutar covid-19 a kasar 1,636 a yau dina litini wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabon kama da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata adadin mace-mace kuma 2,427 ne a can kuma kasar burtaniya jiya lahadi ministan lafiya matt hancock ya ce nau'in delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a india mai yiwuwa ya fi nau'in alfa saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100 yawan waɗanda suka samu raunuka yau litini sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar pakistan ya ƙaru zuwa sama da 100 a cewar muhammad usman abdullah mataimakin kwamishinan gundumar kokti da ke lardin singh mutane dai akalla 38 ne suka mutu a wannan hatsarin jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun zarce dubu masu ayyukan ceto na ta kokarin zakulo fasinjojin da suka makale cikin tarkacen jirgin suna masu fargabar yiwuwar adadin mace-mace ya karu a cewar abdullah ga manema labarai kungiyar taliban ta yi kira ga 'yan kasar afghanistan waɗanda suka shafe shekaru suna aiki ma sojojin amurka da neto da ke kan janyewa daga kasar ta afghanistan da karsu 'yan afghanistan din su bar kasar su da yaƙi ya daidaita saboda tsoron ɗaukar fansa da ƙungiyar ta waye tawaye kayi wannan tabbaci da taliban ta bayar yau litini na zuwa ne a daidai lokacin da dubban 'yan asalin afghanistan da amurka da kasashen kawance suka ɗauka aiki akasari a matsayin tafintoci a tsawon shekaru kusan ashirin da suka yi a ƙasar ke fargabar fuskantar ramuwar gayya daga 'yan tawayen don haka suke harmar neman biza zuwa amurka masarautar musulunci ma'ana taliban ba za ta sa su gaba ba kira ma take yi cewa su koma rayuwarsu ta asali kuma idan ma suna da kwarewa a kowane irin fanni su shiga yin aiki ga ƙasarsu a cewar taliban a wata takardar bayani masu raro anan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu salama muna mika sakon fatan alkhairi ga alhaji maniru uba gumel tare da mishi gajiya bisa auren yarsa da ya a makon da ya gabata allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba domin sauraron shirye-shiryen mu za iya zar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da na gabatar da shirin da kuma julie lair discretion wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakatar yau da gobe shirin matasa salamu alaikum